radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraron su kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 23 ga watan Yulin shekara ta 2022 wanda daidai da 24 ga watan Zulhijjan shekara 1443 jira kamariya. Masu wari kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 23 ga watan Yulin shekara ta 1829 william bott wani makeri 'yan kasar amurka daga jihar michigan ya samar da na'urar rubutu ta farko a duniya sai kuma a shekara ta 1867 wasu amurkawa uku christopher scott carlos gilbert da kuma samuel melchior suka kara kyautata na'urar rubutun inda suka kara sauƙa yadda ake amfani da ita bayan haka kuma kamfanin ƙera makamai na remington ya sayi fasahar daga wajensu akan dala amurka 2012 sannan kuma ya fara kera na'urar rubutu ta typewriter domin sayarwa a kasuwannin duniya. masu ware kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekara ta 1945 aka fara sauraron shari'a tsohon firaministan kasar faransa a karkashin mamayar sojojin nazi na jamus wanda ake kira da marshal harry putin kafin haka dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 aka fara shari'ar shugabannin kasashe wa'anda suka sha kayi a yakin duniya na biyu harry putin yana rike da mukamin shugaban gwamnati na kasar faransa a lokacin da sojojin nazi suka kwace iko da kasar da ƙarshe kuma kotu ta yanke masa hukuncin kisa amma saboda tsufansa da kuma rawar da ya taka yakin duniya na ɗaya shugaban kasar faransa na lokacin charles de ya mai da hukuncin zuwa daura rai da rai harry putin ya rasu a gidan yari a shekara ta 1951 yana da shekaru da shida a duniya. da ƙarshe masu sarai kun san cewa shekaru 69 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 23 ga watan yulin shekarar 1952 sojojin mamaya sojojin kasar masar suka yi wa sarki faru juyin mulki an haife shi dai a shekara ta 1920 sannan kuma ba son mahaifinsa sarki ahmad fuad pasha a shekara ta 1936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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Madalin yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. jama'a saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su. an buɗe masana'antar samar da makamashi ta hasken rana mafi girma a ƙasar iran ƙungiyar eu za ta ƙara yawan iskar gaya suke shigowa da shi daga najeriya 'yan majalisar faransa sun sanya hannu kan daftarin ƙudurin yin tir da laifukan yaƙi da hamtacciyar ƙasar isra'ila ke tafkawa kan falasɗinawa an zargi sojojin birtaniya da aikata laifukan yaƙi kan bil'adama a ƙasar afghanistan yanzu kuma ga cikakkun labaran an buɗe masana'antar samar da makamashi ta hasken rana mafi girma a nan ƙasar iran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shine ya halarci bikin buɗe layi mafi girma na samar da makamashi ta hanyar hasken rana a garin khomein da ke lardin tsakiya a ci gaba da gadin da yake yi a wasu larduna daban-daban a fadin ƙasar sabon layin samar da makamashin ta hasken rana wato solar energy mafi karfi mai ƙarfin migawa 500 ana sa da karshe za a iya samar da na'urorin hasken rana don samar da wutar lantarki da ƙarfinsa zai kai migawati dubu ɗaya biyar a duk shekara. kuma shi ne kamfanin samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana mai zaman kansa mafi girma a kasar da zai rika samar da wutar lantarki mai karfin megawatt ɗari a duk shekara a garin mahallat da ke lardin tsakiya na kasar iran ra'isi ya samu rakira ministocin cikin gida da na masana'antu da kuma na makamashin nukiliya zuwa jin bikin buɗe masana'antar. Ƙungiyar EU za ta ƙara yawan iskar gas take shigowa da shi daga Najeriya. mataimakin jarata janar a kwamitin da ke kula da sashin makamashi na ƙungiyar tarayyar turai matthew bildwin ya faɗi cewa ƙungiyar tarayyar turai tana cikin tsaka mai wuya game da iskar gas take bukata sakamakon mamayar da ƙasar rasha ta yi wa ukraine da kuma rashin tabbaci a kasuwar iskar gas da ke zama matsayin babbar barazana da ka iya kawo yanke samar da iskar gas ɗin baki ɗaya Minista Belduin wanda ya kai ziyara birnin tarayya Abuja ya bayyana manema labarai cewa ƙungiyar tarayyar Turai tana ƙoƙarin ƙara yawan isar Gaza take shigowa da shi daga Najeriya fiye da wanda take shigowa da shi a halin yanzu. najeriya tana samar da kashi sha hudu cikin ɗari na iskar gas da ƙungiyar ta iyu e ke bukata 'yan kai sittin cikin ɗari na iskar gas da ake safara su daga najeriya suna zuwa ƙasashen turai ne daga ƙarshe ya nuna cewa ɗaya daga cikin manufar zuwa sa najeriya shine nemo gaskiya kuma ƙungiyar iyu e za ta taimaka wa najeriya wajen an ta cimma burin ta samar da wadatacciyar wutar lantarki ana sa ran bangorin biyu za su kara ganawa a watan agusta domin ci gaba da tattaunawa kan batun shigo da iskar gas 'yan majalisar faransa sun sanya hannu kan daftarin kudirin yin allah wadda irefukan yaƙi da hantacciyar ƙasar isra'il suke tafkawa kan falastinawa daftarin kudirin mai taken kaddamar da tsarin mulkin wariyar launin fata ga al'ummar falastinu 'yan majalisar dokokin faransa da takwas ne suka amince da kudirin wanda suka wakilci gamayyar sabuwar jam'iyyar nupes ta masu ra'ayin mazan jiya da aka kafa tun bayan da aka kafa haramtacciyar kasar isra'ila shekara ta 1948 ba bisa ka'ida ba ta ɓallo da wani tsari na kare al'ummar yahudawa da fara da ikon ta a yankunan yana ta mamaye domin amfanin yahudawa 'yan shara wuri zauna haka zalika ya zo a cikin daftarin kudirin bukatar a gaba takunkumi mai tsauri na sayar mata da makamai kuma kasar faransa ta mika daftarin kudirin ga kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya wanda zai buƙaci a rike kadorin manyan jami'an gwamnatin isra'ila da ke da hannu wajen aikata laifukan yaƙi da nuna wariyar launin fata kan falastinawa nasarar da ta samu a lokacin yakin da ta yi da dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen larabawa shekara ta 1967 ya kara ba wa haramtacciyar kasar isra'ila damar fada manufofinta a gabar yammacin kogin jordan da zirin gaza da kuma ikirarin mallakar yankuna daban-daban na al'ummar falastinu tama saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran an zargi sojojin birtaniya da yakata laifukan yaƙi kan bil'adama a ƙasar afghanistan da yake bayani game da rahoto na musamman da aka fitar kan halayyar sojin Birtaniya tsawon watanni shida suka yi a kasar Afghanistan. Shugaban jam'iyyar adalci da ci gaba na kasar Afghanistan Sayyid Javad Hussaini ya bayyana cewa yin kisan kare dangi kan fararen hula daga duk wata ƙasa abin yin Allah wadai ne kuma cin zarafin bil'adama ne. Har ila yau ya kara da cewa laifukan yaƙi dakarun ƙasashen waje suka tafka a ƙasar Afghanistan ya nuna cewa gwamnati da sauran kungiyoyi na ƙasa da ƙasa ba su sa ido kan irin halayen da suka nuna a ƙasar afghanistan ba alhali kuwa suke da alhakin kare iyalan waɗanda abin ya shafa a ƙasar ta afghanistan daga ƙarshe ya nuna cewa ƙasar da ta tafka laifukan yaƙi a ƙasar afghanistan ya kamata ta girbi abin ta shuka kuma ya kamata hukumomi su guna da bincike a kai don matsayar kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ya ci gaba da yin gumda baki kan abin da ya afku to laifin zai ci gaba da faruwa daga karshe za ku cewa mutum goma sha uku sun mutu talatin da tara kuma sun jikata bayan rikici da barke tsakanin kungiyoyi da ke rike da makamai a birnin Tripoli. Wani rikici ya barke tsakanin kungiyoyi da ke rike da makamai a birnin Tripoli na kasar Libya kuma ya sanadiyar mutuwar mutane sha uku ta jikata wasu fiye da talatin. rikicin ya faru ne bayan da aka yi musayar wuta tsakanin su inda rikicin ya yadu zuwa unguwannin aina zara da asaba majiyar asibiti ta shaidawa manema labarai cewa mayakan sun kashe mutane sha uku ciki har da fararen hula guda uku da yaro guda ɗaya ɗan shekara goma sha ɗaya da haihuwa na tabbatar da zaman lafiya ta musa ɗinkin duniya ta tabbatar da afkuwar rikicin kuma ta fara gwana da bincike kan musabbabin afkuwar haka a nasa bangaren usman ali kakakin hukumar bada taimakon gaggawa ta ƙasar libya ya bayyana cewa saman ɗalibai guda sittin ne suka makale a ɗakunan kwanan ɗalibai na jami'ar tripoli saboda rikicin inda aka rika kwashe su a mawacin ɗaukar marasa lafiya ɓangaren biyu sun kwaya shekaru suna faɗa a tsakaninsu kan wanda zai mulki ƙasar sai daga bisani sun amince da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a babban birnin ƙasar tripoli inda aka sanar da dakatar da tsagaita wuta a tsakaninsu to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na gozirin hanya a cikin wannan shiri kamar yadda muka sani mun shigo muna bayani ne akan muhimmancin ilimi da ainihin neman ilimi wanda kamar yadda muka yi ishara muke nuna cewa shi riko da ilimi da nemansa wani abu ne wanda idan mutum ya yi amfani da wannan damar ta neman ilimi to yana buɗewa wa kansa wata hanya ce wadda dama yana kanta amma yana sake buɗe wannan hanya ɗin da za ta kai shi zuwa ga kusanci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wato riko yake da wani guziri a wannan hanya da yawa duk muka kama ta komawa zuwa ga Allah domin kana sanyo kafarka a wannan duniya a ranar da aka haife ka kana durowa wannan duniya to kuma fa ka kama hanya kuma ta komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala inna lillah wa inna ilaihi raji'un lallai daga ubangiji muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma to shi yasa muke ta kawo maganganu na magabata a kan maudu'ai daban-daban daban waɗanda za su raya zukatanmu mu ɗauki waɗannan al'amura mu riƙe su idan muka riƙo riko na haƙiƙa riko wanda yake tabbataccen riƙo wato tabbatacce wanda za ka aikata kenan ba gurin aji ba a saurara ba a'a a ɗauki abin ya zama darasi a kuma ɗabbaka shi a aikace to shine mutum ya kama tafarki na koma zuwa ga Allah shine mutum ya riƙe guziri wanda zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu ta'ala tare da wannan guziri to waɗannan hadisai da muke ta kawowa daga magabata musamman al'amura na ilimi kamar yadda muka bayani shi muke ta bayani a kai yana da kyau a shigen irin rana ta yau da yake dama don ranar litinin ci muke gabatar da wannan shiri kuma ga shi yau litinin din a kasashen musulmi da dama yau sha tara ga wata wato watan zulhijja wasu guraren ma da yau sha takwas ga wata to shigen irin waɗannan lokaci akwai wani biki da ake yi a ranar 18 ga zulhijja din nan wato biki ne na idi idin kuma kamar yadda la'alla masu sauraro a cikin wasu shirye-shirye daban sun saurari yadda ake al'amura na ɗaukaka wannan rana idi ne mafi girman idi idil akbar shine ranar gadir ranar gadir an yi bayani menene hakika wato rana ce wadda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga hannun aliyu bin abi talibin alaihi salam ya nuna wa musulman duniya baki daya cewa ni bayana ga shugabanku wannan al'amari da ya faru a wannan lokaci a ranar 18 ga watan zulhijja shine bikin da ake yi na gadiri khum domin gurin da aka yi wannan abu shine wannan guri da ake kira gadir wannan guri ne wanda annabi ya wannan bayan dawasa daga hajjatul wada akan hanyarsa ta komawa zuwa madinatul munawwara to abinda yake mai muhimmanci tunda mu a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya ba ne na ilimi bari mu ɗauki hadisi ƙwaya ɗaya daga cikin hadisai da yawa da yawa da yawa waɗanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani dangane da al'amura na ilimi wannan hadisin ya shafi aliyu bin abi talibin alaihi salam hadisi ne shi ma sananne mutawatiri a tsakanin musulmi baki ɗaya cewa rasulullah a dunkule a takaice domin lokacinmu ba zai kai mu yi sharhi mai tsaho da kawo sanadin hadisin da waye wannan wani shi ne wanda mutum zai iya zuwa ya bincika manzo a dunkule mazmunin hadisin abin da hadisin ya kunsa shine yake cewa ana madinatul ilm wa aliyun babuha wannan hadisin gashi dai a dunkule ma'anarsa ita ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ni ni muhammadu manzanku wanda allah ya turo ni zuwa gare ku ni ne birnin ilimi allahu akbar ni ne birnin ilimi in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam birnin ilimi duk wani wanda yake so ya tunkari birni na ilimi to ya je ya tunkari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa wa aliyun ha? sannan aliyu bin abi talibin alaihi salam shine kofar wannan ilimin ko kuma kofar wannan birnin na ilimin menene abin da mutane za su fahimta a wannan hadisin akwai ci gabansa amma mafi girman al'amari a bisa wannan shiri namu wannan bangaren na hadisin muke so mu yi sharhi a kai wannan bangaren cewa me annabin Allah dai sallallahu alaihi wa sallam birni ne shi na ilimi wannan babu wanda yake shakun haka domin manzo dai na farko dai ko kaɗi ko kaso ya zo wadda duniya wasu al'amura na ilmomi ba wai ilmi ɗaya ba ilmomi wanda dukkan wani wanda ka sani a duniyan nan wai shi shehun malami ne shi ko daktawa ne ne shi menene profesa waye wane ne hujjatul waye ko kuma wani shehi shehin wani waye duk wanda ka sani za ka iya bashi wani title na cewa wai shi ya kasurin gumi ne shi ya girma wajen ilimi to wannan ilimin wannan birnin na ilimi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunda birni ya ce haka birni in dai birni ne na hakika ya cika yana da kofar da ake shiga wannan birnin kamar yadda dai muka sani ne ko mu a irin kasashen mu nan a afirka biranen mu a da za ga cewa ba a shiga su sai da kofofi akwai kofofi to shi ma manzo irin wannan yayi misalta cewa shi birnin ilimi ne amma fa kofar shiga ba fa kowace kofa ce ake shiga ba aliyun babuha Allahu akbar sai ya takaita abin ya ce shiga birnin ilimi shine ta kofar da zaka biyo shine ka biyo ta hanyar aliyu bin abi talibi to wannan abu ikhwani ishara ce daga wanda yake layan duk anil hawa mutumin da baya furuci bisa son rai manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mana isharan cewa kofar shiga iliminsa an kana ne so ka shiga ka san ilimi na haƙiƙa ilimi na rasulullah ilimi na haƙiƙanin ilimin Allah subhanahu ta'ala domin manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake da shi sa na Allah subhanahu ta'ala ne to shiga ilimin manzo ko kuma birnin da zaka nema ka shige shi wanda ilimi ne cikakke wanda yake ta kona bangare shine annabin Allah to sai ka biyo ta hanya Aliyu bin Abi Talib sallallahu madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe kiɗe da waƙe waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To bari mu koma gefen haɗa ku da Muhammad Zana da wakili a cikin wannan waƙa da ya tanadar mana. madalla a gaishe ka Muhammad Zana wakili a cikin wannan waka da ka rera mana da fatan masu saurare sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. A nan zanjalan zamun shirin gan lokaci na mu a tarbe mu a wani shirin za a ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar. Amma kafin nan a madadin wani sallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya amma fa ana iya tarban mu a shafin na gizo www.tv1.ng. thank you madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu Tahir Amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.